Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya na safe a nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande. Tare da Murtala Faruk Sanyin na muke gabatar muku da shirin a yau Lahadi 28 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su na sanyin na fara mana da kanin labarai. Adadin kamuwa da cutar COVID-19 ya zarta miliyan goma a fadin duniya bayan da aka sami sababbin kamuwa da cutar kusan dubu biyar a yau Lahadi. an rantsar da sabon shugaban kasar malawi lazarus chakwera bidin wa'adin mulki na tsawon shekaru biyar a yau lahadi yan sa'o'i bayan cire tsohon shugaban kasar peter mutarika prime ministan kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya nuna bacin rai akan tsare ministan shari'a na kasar da aka yi na ɗan takaitaccen lokaci yana cewa gwamnatin haɗin gwiwa kan iya yin murabus akan lamarin kanin labaran da muke tafa da su kenan Bayan labaran duniya idan muka shiga duniyar rahotanni, za ku ji irin mummunan hali da mafi akasarin al'umma arewacin Najeriya suka tsanci kansu na rashin tsaro da suke cewa gwamnatin tarayya ko na jihohi sun gaza samar musu da kwanciyar hankali. Haka zalika, barazanar rashin tsaro a nahiyar Afirka ba kawai ga bil'adama ba ne, har ma da dabbobin dawa. Bayan duk waɗannan kuma Madina ɗahiru mai shanu. za ta shigo don ta gabatar muna da shirinta na matasa a duniyar gizo. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni sai a gyara zama. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin ga kuma cikakkun labaran duniyar a yanzu adadin kamuwa da cutar covid-19 ya zarta miliyan goma a faɗin duniya bayan da aka sami sababbin kamuwa da cutar kusan dubu ɗari biyar a yau lahadi a cewar rahoton jami'ar johns hopkins shugaban hukumar lafiya ta who tedros adhanom ghebreyesus ya wallafa a shafin twitter cewa a yayin da aka tunkari adadin na miliyan goma wannan tunatarwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da bincike a kan rigakafi da maganin cutar don haka za a ɗauki dukkan matakan da suka kamata cikin gaggawa domin dakile yaduwar cutar da kuma ceton rayukan jama'a amurka ta ci gaba da zama jagaba da yawan masu cutar a duniya inda take da fiye da miliyan biyu da dubu ɗari biyar da kuma waɗanda suka mutu sakamakon cutar fiye da 125 a cewar jami'ar ta johns hopkins jihohi biyar na amurka sun ba da rahoton sababbin kamuwa mafi yawa a jiya asabar

shugaban amurka donald trump ya fuskanci kakkausan suka a 'yan kwanan nan akan gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a ranar 20 ga watan yuni a tusla ta jihar oklahoma ba tare da bin ka'idodin ba da tazara a tsakanin jama'a ba fadar shugaban kasar amurka ta white house ta musanta cewa an yi wa shugaba donald trump bayani akan rahoton da ke cewa jami'an leƙen asiri na sojan kasar rasha sun baiwa mayakan da ke da alaka da kungiyar taliban lada domin su kashe dakarun amurka a afghanistan sakatariyar hulɗa da 'yan jarida ta fadar ta white house kelly mcnancy ta faɗa a wata sanarwa cewa daga trump har ya zuwa mataimakinsa mike pence ba wanda aka baiwa bayani akan wannan al'amarin tana nufin rahoton jaridar new york times na ranar 26 ga watan yuni ta ce wannan ba zancen hancin bincike ake ba sai dai rashin inganci da hancin rahoton na new york times wanda bisa kuskure ya bayyana cewa an yi wa shugaban kasa bayani akan lamarin tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ya yi sharhi akan rahoton ta hanyar caccakar trump akan rashin daukar mataki biden ya ce wannan rahoton idan har gaskiya ne kuma trump bai dauki wani mataki bayan tsawon watanni da sani haka ba to kuwa san bai kyautu ba ya yi alkawarin idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar uku ga watan nuwamba za a tunkari shugaba putin na rasha a kan lamarin kuma rashar za ta ɗanɗana kudarta an rantsar da sabon shugaban kasar malawi lazarus chakwera domin wa'adin mulki na tsawon shekaru biyar a yau lahadi yan sa'o'i bayan cire tsohon shugaban kasar peter mutarika a zaben da aka sake gudanarwa shakura mai shekaru 65 ya lashe kashi 58.5 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a ranar talata wanda ya sauya sakamakon zaben na farko a watan mayun shekara ta 2019 wanda kuma kotuna suka rusa masu fashin baki na bayyana sake zaben da aka yi a zaman wani zakaran gwajin dafi na karfin da kotuna suke da shi a afirka na magance magudin zaɓe da kuma hana shugaban ƙasa amfani da karfinsa a magudin zaɓe tare da taimakonku za mu dawo da fata a zukatan al'umma masu tasowa na samun gwamnati da za ta yi wa jama'a aiki ba wai ta mulke su ba chakwera ya faɗa a jawabin da ya yi wa ɗimbin jama'ar da suka tattaru a bikin rantsarwar jam'iyyar mcp ce ta kai ga kafa ƙasar ta malawi kuma nasarar ta chakwera ta sake maido da ita kan mulki bayan shekaru 26 na mulkin adawa bangaren shari'a na kasar ya rusa sakamakon zaben da aka gudanar a watan mayun shekara ta 2019 da ya baiwa tsohon shugaba mutarika wa'adin mulki na biyu bisa dalilan tafka magudin zaɓe da kuma ta bada umarnin a sake gudanar da zaben kamun kuji kashi na biyu na labaran duniya bari mu kamu muku rahoton mu na farko. Demokaradiyya da shugabanci suna inganta ne a lokacin da masu rike da madafan iko suka yi alkawulla ga jama'ar su. kuma suka cika su samun akasarin haka na nuni da wani abu na daban rashin tsaro da ke addabar arewacin najeriya ya kai matakin la haula wala kuwata inda wasu 'yan kasar ke cewa su kan basu ga ranar mulkin demokaradiyya ba idan dai haka yake sani shu'aibu malumfashi ya haɗa mana rahoto akan halin da ake ciki a ƙasar. Nasarorin da shugaba Buhari ya samu shekaru uku baya wajen dakile hare-hare da babababai a yankin arewacin Najeriya ya sanya manoman yankin Maiduguri da Yobe suka koma gona. To amma yanzu al'amarin tsaro ya taɓarɓare a arewa masu yamma. Ɗaruruwan mutane sun rasa rayukansu, dabbobi da dukiya ta miliyoyin naira sun salwanta. Dubban mutane suna gudun hijira. sunana maraliya ta muhammadu rajab birnin kogo muna cikin gidajen muna zanzanne sai suka zo suka kama halbe halbe sai mazajen mu suka ce to mi ta gudu ba lahiya sai muka yi ta gudu wasu ba su ma ɗauko kayan su ba eh, hijaban don girman allah a yi don shi a taimaka ma rayuwar musulunci a tai da su a yi da su mu dai su ɗaga mun muri mu zanna mu samu abinci. Safa da Aleri ya hana mu zama cikin garinmu ya hana mana noma ya bi mazaje cikin daji yana kashewa mu mata suna bin mu sun hana mana kwanan aure da maza mu su ne maza sun ɗauke gadaje sun ɗauke ya na sunaji basira sani ina cikin gida ina jin alamun ciwon haihuwa sai aka ce ga hilani nan sun kawo ga gari ko muna cikin gudu kan hanya ciwon haihuwa ya kama na shiga na raban daji tare da abokan tahiya nan na haihu gashi ban da zane ban da talkami ko hijabi ban da shi sai dai abokan tahiya suka yi sama aka duk ke aka zo da ita nan cikin gari aka yanke mata cibi aka wo mata wanka sannan muka iso nan makaranta. Gwamnonin yankin sun yi sasanci da maharan. Kura ta lafa na wasu watanni. amma kuma yanzu an koma gidan jiya lamarin har ya fi damu ne don magance lamarin tsaro shugaba buhari ya umarci soja da su murkushe su waɗannan mahara wannan ya faranta zukatan jama'a jami'an tsaron nan da aka kawo mu suna aiki sosai ali mutanen nan yanzu sun baro daji sun shigo cikin karkamu amma su jama'a idan barayin suka shige cikin su ba su iya nuna ma jami'an tsaro ainihin inda wannan mutane suke ya kamata ina kira ga jama'a in har suna son abin nan ya kare to su ba da goyon baya kwararru a fagen tsaro sun ce sanarwar ɗaukan matakin soja ta rediyo da talabijin shine ya warware tafkar da aka yi shin yanzu ina mahita gaskiyar magana shine daga labarin da muke da shi shine akwai makami a ƙasa wanda za a iya amfani da shi amma abin shi ta hanyar sirri kuma cikin gaggawa kuma ba tare da nuna mutane ko kuma a nuna isa ko a nuna mana aikin ba don a ce ana yabawa a dakile wannan abu da gaggawa cikin sirri da karfi na soja da take da shi wanda shine kadai zai hana wannan abun kuma ya dawo da martabar sojan da kasar kanta wannan shi kadai ne mafita da yake amsa tambayan manema labarai a ƙarshen ziyararsa a katsina mai bawa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro manjo janar baba gana mangunu mai ritaya cewa tun da aka fara demokradiyya a najeriya babu shugaban kasa da ya kashe kuɗi kan tsaro kamar shugaban kasa muhammadu buhari wannan don ni a national security advisor kuma na san abubuwan da ake yi zai ci gaba da taimakawa amma abin da ke damun mu haɗin kai ne na jami'an tsaro da kuma al'umma ga baki ɗaya dole al'umma su fito su taimaka mana akwai abubuwan da jami'an tsaro da kansu dole sai an ba su bayanan sirri to dole al'umma su haɗe da mu mu fuskanci mutanen nan bincike da ya nuna cewa wajibi ne a nemi bayanai na sirri a kuma sami kwamandoji masu kishin ƙasa da za su zagi damtse su murkushe waɗannan mahara don kawo ƙarshen lamarin sani Sha'ibu malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya da fatar allah ya ƙara tsarewa ya kuma kawo muna ɗaukinsa yanzu bar mu je ga labaran duniya kashi na biyu Firayim Ministan kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a yau Lahadi ya nuna rashin jin sa da tsare ministan shari'a na kasar da aka yi na ɗan takaitaccen lokaci yana cewa gwamnati haɗin gwiwa kan iya yin murabus kan lamarin inda ya kira ga shugaban kasar da ya tabbatar da kariya ga jami'an gwamnati yan sanda sun tsare ministan shari'a celestin tunda da yammacin jiya asabar aka kuma sako shi bayan masu gabatar da kara na kotu sun kwashe tsawon sa'o'i suna masa tambayoyi lamarin da ya kara hura wutar takaddama a cikin gwamnatin haɗin gwiwa da ke mulkin kasar tunda ya sami sabani da shugaban kasa felix shisekedi akan kudurin sauya fasalin bangaren shari'a da jam'iyyar tunda ta nema wanda zai baiwa ma'aikatar ta shari'a karfin kula da kararrakin da suka shafi manyan laifuka masu kalubalantar sauyin na ganin hakan zai rage karfin 'yancin bangaren shari'a wannan rashin daidaito ya kuma bayyana takaddama a cikin gwamnatin ta haɗin gwiwa tsakanin shisekedi da makusantan wanda ya gada da ya daɗe kan kujerar mulki joseph kabila kabila ya sauka daga mulki a shekarar bara to amma har yanzu yana da ƙarfi sosai ta hanyar 'yan majalisarsa da suke da rinjaye suke kuma rike da mafi yawan ma'aikatu da ofishin prime minister tunda na daga cikin masu faɗa aji a jam'iyyar kabila ta PPRD. dubban mutane a yankunan karkara ne suka fice daga gidajensu a jihar rakene ta kasar myanmar bayan da hukumomin jihar suka yi gargadin cewa jami'an soji na shirin gudanar da wani sintiri na kawar da 'yan tara kayar baya a cewar wani dan majalisar dokoki da wata kungiyar jin kai to amma kuma wani mai magana da yawun gwamnati ya faɗa a yammacin jiya asabar cewa an soke umarnin ficewa da jami'an kula da kan iyakoki suka bayar hukumar kula da kan iyakoki ta tabbatar da ba da umarnin ta hanyar jami'in jihar to amma ta ce lamarin ya shafi ƙauyuka kalilan gargaɗin ya fito ne a wata wasiƙa da aka aike wa shugaban ƙauyukan a ranar laraba wadda kuma ministan gwamnatin jihar ya tabbatar da ita wasiƙar bata bayyana ko daga ina umarnin ya fito ba to amma min tan ministan kula da kan iyakoki da lamuran tsaro ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa umarni ne daga ma'aikatan lamuran kan iyakoki daya daga cikin ma'aikatu uku da ke karkashin ikon rundunar soji. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye mu da suka gabata ko kuma bibiyar mu a kafafen yanar gizo na Facebook, Twitter da Instagram ko kuma mu na voahausa.com. Ba labarai bar mu je ga rahoton. Masu iya magana dai kan ce talaka bawan Allah. A shekarun baya an san arewacin Najeriya da zaman lafiya, wanda akasarin jama'ar yankin manoma ne da makiyaya, amma a yanzu rashin tsaro ya mai da yankin baya. Wanda suke hasashen cewar sana'o'insu da aka san da su ba za su iya gabatar da su ba yanzu, ko me yasa Ga Isa Lawal Ikara da amsar wannan tambayar. Hararen 'yan bindiga da yawan sace mutane da ake yi a wasu yankunan jihar Kaduna ya saka zulumi a zukatan al'ummar da ke zaune a karkara. Abin da ya sa da daman suke cewa a bana gaskiyar magana ba za su iya noma ba. Ɗaya daga cikin manoma daga yankin birnin Gwari ya shaida wa muryar Amurka cewa a yanzu haka dai suna cikin zaman zulumi da damuwa. A gaskiya dai mu al'ummar wannan yanki na Udawa da garin Kuruga da Buruku da ke kan hanyar kaduna zuwa birnin gwari a halin yanzu kashi casa'in da tara na ƙauyukan da ke kewaye da mu zuwa ake a yi kisan gilla a kashe na kashewa a kama na kamawa a kona gidajen waɗanda ke garin ta inda ba ma za su sa ran dawowa ba wata ranar to mu gaskiya a wannan yanki a yanayin da muke fama da shi na cikin tsaro noma fa ba zai yiwu ba bara ma an yi noman a wasu gonakin haka nan aka bar hatsi ya lalace wallahi azim to abin da ke faruwa ma a bana kamar ya fi na kowane lokaci da dama da ke cikin daji wanda sana'a ke nan da suke daga noma sai kiwo kwata-kwata ma ba za su yi noman ba bana domin sun bar ƙauyakun nasu. Masana harkokin tsaro a Najeriya dai na ganin shirin gwamnatin Najeriya na ciyar da 'yan ƙasa da abincin da aka noma a cikin gida na fama da barazana. manjo hayashin ritaya na cikin masanan tsaron da ke ganin akwai aiki a gaban gwamnati tukuru. mutum yana gona da jiro da gani ba za a zo a kama shi a tafi da shi wani ma aka zo maganan fansan ba abin ma da za a samu a gonan ba ne kawai ake tunanin ya biya abin da aka sa a kansa hatta ma gidansa na mahallinsa da yake ciki sai kaji ana neman a siyar da shi don a haɗa a biya wayannan mutane shi yasa da yawa wayansu suna da sha'awar su noman amma al'amarin yana cin saboda haka al'amari ne wanda yake na tashin hankali kuma in ba gwamnati da gaske ba duk kokarinta na cewa za mu iya ciyar da kanmu da samar da dogaro da kai gaskiya zai faskara. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce tana sane da kalubalen tsaron da ke damun wasu manoma a jihar Kaduna amma tana ɗaukar mataki don magance wannan damuwa. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan. Yanzu ce wannan maganar akwai aiki na musamman na sojan sama da sojan ƙasa da kuma 'yan sandan ciki da kuma su kansu 'yan sanda wani ana nan ana yi a kananan hukumomin na birnin gwari da igabi da cukun da kacira da kajuru kuma cikin wannan satin da ta gabata shugaban ƙasa ya sake ba da umarnin cewa a zafafa wannan ayyukan da ake yi. Kuna so ku ce yanzu manoma su daina fargaba na koma gona a wannan damuna? Abin da muke son mu tabbatar musu shine gwamnati tana masani da matsalar da ake ciki ya zama wajibi a taimakawa jami'an tsaro ko kuma gwamnati da muhimman bayanai domin yakan taimakawa aini na ganin cewa an kai ma wa'annan 'yan bindiga daɗin a hari. Mafi akasarin manya-manyan gonakin da ake noma abincin da za a ci a jiha kuma a fitar da shi wasu jihohi makwabta dai suna daji ne abun da ke kawo fargabar irin wannan manyan gonaki ba za su nomu ba saboda barazanar tsaron da ake samu idan dai gwamnati ba ta tashi tsaye wajen samar da tsaron da manoman za su samu kwanciyar hankalin da za su koma gonar ba isa lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya da fatar allah ya kawo ƙarshen waɗannan miyagun ɗabi'un haka su ma dabbobin dawa suna fuskantar barazana a gandun dazukan jamhuriyar nijar masana na hasashen nan ba da jimawa ba ana iya rasa duk wasu nau'ukan namun dawa idan ba ɗauki matakan da suka kamata ba sule mummuni barma na ɗauke da cikakken rahoton. Lura da yadda ake fuskantar barazanar ɓacewar nau'o'in wasu namomin daji da tsuntsaye a gandun dajin termit da tuntuma ya sa ƙungiyoyin gamayya na Rezo Esperance da haɗin gwiwar hukumomin Nijar fara nazari domin sake jan ɗamara da nufin tunkarar wannan matsala kamar yadda a wannan karan ɓangarorin suka shirya taron muhawara Malam Muhammad Bashir shine jagoran waɗannan ƙungiyoyi. Akwai dabbobi kamar su adax su barewa ko ragon daji wanda a yau dai a balbalin duniya e, ƙasashe e, kaɗan ne wanda za su iya su alfaharin da cewa suna da su kuma suna cikin daji suna rayuwa yadda suke so da mai inganci kowa ya sani dai yadda ma'aikata suke ko na sojojin koko na hula hula wanda in sun tahi rangadin aiki wannan yankin suna yawan kashe dabbobi su taho da su koko su ce su kamo su su zo su yi kiwon gida da su to yaya za a yi a yaki da wannan eh, ta'assar da mutane suke yi saboda eh, akwai dokoki na haɗin gwiwan ƙasashen duniya baki ɗaya wanda suka yi tur da Allah wadai da irin wannan ayyukan. aikin haƙar man fetur ɗin da aka fara a shekarar 2012 a gabasin jamhuriyar Nijar wato yankin da waɗannan halittu ke rayuwa wata matsala ce ta daban da ke bukatar daukar mataki mafarin kulla yarjejeniyar aiki da kungiyar noye ta kasar faransa yau shekaru takwas ce. Eh, yaya za a yi kama aikin man fetur da ake yi a wannan yankin ba zai zama ba cikas ga su wa'annan dabbobin kuma da muhallin yadda yake wakana to ya za a kawo gudunmuwa don a samu a kiyaye su kuma a tsare su yadda ya kamata kenan ita wannan delegation da din manufarta kenan Eh, shi gwamnatin nijar ya ba da 'yan shekaru wanda a kowace shekara yana da izinin ya diba ya sa ido ya gani menene yake wakana in kuma akwai kuskure ya ce akwai kuskure in kuma ya ga abun ba zai yi ba ko ko ba zai gyara shi ba yana iya tsaye da wannan yarjejeniya. ofishin ministan muhalli da gandun daji ya yaba da wannan yunkuri na kungiyoyin rezo esperance wanda a cewar wakilin gwamnati a wurin wannan taro kanal masallaci ma'azu ba da shawarwari akan makomar gandun dajin tarmit da tuntuma magana ce ta kare dukiyar kasa. vi l'immensité des tâches et surtout la nécessité de continuer à sensibiliser les communautés ya ce girman wannan matsala da mahimmancin ayyukan faɗakarwa akan wannan batu ya zama wajibi kungiyoyin na kula su ƙara jan ɗamara don ganin al'umma ta fahimci nauyin da ya rataya a wuyanta a wannan fanni les organisations de la société civile doivent poursuivre avec plus de constance cette noble mission gandun dajin termit da tintuma da ke tsakiyar jihohin zandar difa da agades na da faɗin marabba'in kilomita 97 inda ake samun namun dajin da aka kesta cewa sun kai nau'o'i akalla goma sha takwas sai nau'o'in tsuntsaye ɗari da talatin da biyar ba idan wasu ƙananan halittu irin su kunkuru da dai sauransu. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To su ma namun dawa Allah ya kawo musu ɗauki. Masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu bibiyar shirin matasa a duniyar gizo barkanku da warhaka. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu. kuma kuna sauraron shirin da ke mayar da hankali kan alakar shafukan sada zumunta da matasa. To masu saurare har yanzu dai muna kan batun manhajojin da ake amfani da su wajen gudanar da ayyuka da kuma tarurruka kamar yadda aka saba yi da mutane da dama a lokaci guda ta kafar intanet a yayin lokacin coronavirus. A cikin makon da ya gabata mun fara magana kan irin matsalolin da mutum zai iya shiga ko fuskanta wajen amfani da waɗannan manhajojin. sai dai lokaci bai ba mu damar gama tattaunawa da masani kan harkokin sadarwar zamani nasir daniya ba nasir gare ka so sai kuma wasu matsaloli da aka waɗanda tsakanin shi wanda aka kira ko wanda ya kira ko waɗanda suka kira ko waɗanda suke cikin conference a kusan duk waɗannan video conference application suna da wani abu da ke baka dama ka yi recording to ga ka'ida ta cyber crime bai kamata a ce a ce ka yi rikodin wani ko waya kake ko video conference kake ba tare da ka haɗa mai ko ka nemi izinin sa ba so sai ka nemi izinin mutum kake rikodin su yanzu duk kusan waɗannan applications da akwai na video conference kana taɓa wani abu zai fara rikodin har dai in kai ne kai hosting kamar kai ka fara kai ka gayyaci mutane su zuwa wannan video conference so ba a rikodin din mutum sai an tambaye shi kuma ya bada dama ba a yi so wasu kuma za ka ga in ka je kai wanda aka gayyata kana son ka yi rikodin to zaka ga za a ce ok ba za a bari ka yi rikodin ba sai wanda ya gayyace ta ya baka dama kamar ya yi baka permission to record to sai an haka nan ake bada su amma kai wanda ka yi gayyatar bai kamata tun da kai kai gayyata ba kawai ka tashi kai ta rikodin mutane ba tare da sani ba wani ana mitin saboda sakewa in mace ce ba ta rufe gashin ta ba ko kuma ta sake da juna ko kuma tsakanin mata da mata suna yi wata ta yi rikodin ta je ta ajiye wani namiji ya gani da sauransu ba a son a samu vulnerability da zai iya sa a samu wata matsalar da za a yi amfani da rikodin da mutum shi yasa ba a rikodin sai da permission so bai kamata mutum ya yi rikodin ko bidiyo ko audio ba in kana waya da wani ko video conference sai ka nemi dama gare shi sai kuma akwai spying a mutanen mu ya kamata a yi hankali in muna video conferencing ba daidai ne za ka yi video conferencing ka, ka kama gwajin wasu abubuwa ba akwai haɗari sosai ya kamata in zaka video conferencing akwai wani facility da ake ya ce ma virtual background da ka fara video conferencing kusan kowace manhaja tana da shi sai ka canza background din inda kake zaune maimakon ana ganin bayan gidanka ko iyalinka ko kuma wasu motoci naka ko kuma wasu abubuwa naka masu tsada sai ka sa virtual background sai ya zama kamar hoton wani ice ko hoton wani gida ko wani daji ko hoton wani mutum naka za a gani babu abin da za a gani na na na video conference a bayan ka da ake gani balle a dauki wani abu da za a sata a gano sirri inda kake kana video conference so ah, ah, in za kan video conferencing ka je wani wuri wanda yake open babu wasu abubuwa da za su bada wata waya taka mai tsada wata mota taka mai tsada wani agogo naka mai tsada mutane suna da irin wannan kuri da yawa kaga za a video conferencing da su bai kai bai kawo ba amma sai su je su laka wasu abubuwa a bayan su don ɗaya a ce su masu arziki ne to wannan abu yana kawo haɗari a criminals in suka ga wannan suna gano sirrin abin da ke cikin gidanka ko ɗakinka ko ofis ɗinka kuma ana iya attacking ɗinka ka samu matsala kan wannan ko wani abu kuma na ID ko phone number ko email stealing in kana video conferencing ba ka iya login sai an ga sunan ka so da kai joining wanda ke host yana iya canza maka suna amma in bai canza ba za a ga sunan ka da kai register ko email ɗinka ko lambar ka ko kuma account ɗin da ka buɗa na wannan conference misali in sunan ka yana emma sai ka buɗa emma underscore 3 to sanin wannan identity naka kakka bari ka sa emmanuel zogu ibrahim misali in ful ya kamata ka yi ɓadda sau bai kamata mutane suna amfani da sunansu na kwarai da an rubuce wani zaka ga suna ne da an rubuce ga international passport da shi ka buɗe social media handle balle video conference ma sai ka je sunanka yana muhammad bello okechukwu sai ka je ka buɗe handle muhammad bello okechukwu ba daidai ba ne ya kamata ka yi disguising akwai bambanci da na kamfani da wanda na kasu na kamfani ya kamata mutum ya yana iya kai amfani da shi tun da an sa akwai mo security amma dai wanda an na social na harkar ta sadarwa kawai ta zamani hulɗaliya da jama'a da kuma abubuwa na na na sadarwa kawai na jin daɗi ba daidai mutum ya yi amfani da sunayen shi da lambobin ka na kwarai ko email ka wanda zai disclosing too much identity naka don mutane da yawa suna sata wannan abu sai su je su yi sata a bankin ka da sauransu sannan kuma akwai abubuwa na in kana video conferencing kasan za ka yi shi ne don business to kai kai hankali da amfani da waya waya ka kana iya kana wani abu na business cinikayya ta kai wani wuri ko kuma kuna kuna video conference ana faɗin yadda za ka biya wani abu sai network ya tsinki to yana iya leading kai hasara ta kuɗi sosai masu yawa so ya kamata in za ka video conferencing ka samu alternative internet Eh, ita duniyar gidansa za ka hada ya zama bancin ta waya akwai wata hanya ta desktop computer ko kuma wani wifi da za ka haɗa da shi wanda zai iya sa ka samu network mai karfi so ya ka kiyaye waɗannan ana tsammani za a samu sawa ba kuma matsaloli na harkar video conference tun da yanzu kusan kowa shi yake amfani da shi da gida da masana'antu da ma'aikatan gwamnati to sai a kula ba wai zan kaɗai ba kusan duk video conference applications da ake magana manhajojin suna da irin waɗannan matsaloli da ake tattaunawa so Allah ya ƙara kare mu baki da ya nagode. da madalla a gaida Nasir Daniya, masani kan harkokin sadarwar zamani. Da fatan za mu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan manhajojin domin kaucewa faɗawa mata matsala. Kuma sauraro a nan zan da sa'aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Sunana Madina Ɗahiru Nishani a cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu kamun mu yi sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyyar muryar Amurka zuwa ga abokin aikinmu Sani Shu'aibu Fashi. na rasuwar sirikinsa Alhaji Bello Sa'idu Kazaure. Wanda Allah ya rasuwa jiya da fatar Allah ya albarkaci abin da ya bari ya kuma ba iyalansa haƙurin rashi. Allah kuma ya kyautata tamu bayan tasu. yanzu a madadin abokin aikin nawa murtala faruk sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya haɗa mana sautin shirin leonard sahihu ni ne naku yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a ƙarasa hutun ƙarshen mako lafiya. Bis salam.